Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Murtala Faruku Sanyin na da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau lahadi 4 ga watan satumba shekarar biyu kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga murtala da kanin labarai an kashe mutane akalla uku sakamakon wani hari da wata kungiyar mayaka ta kai a wani gari da ke gabashin kasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo kungiyar hamas da ke mulkin gaza ta aiwatar da hukuncin kisa kan falasɗinawa biyar biyu daga cikinsu an caje su da laifin yi wa isra'ila yan asiri mutane takwas za su gurfana a gaban kuliya a faransa bisa tuhumar taimakawa wani mahari wanda ya tuka wata babbar mota cikin wani taron jama'a da kuma kashe mutane 86 kanun labarin kenan a babin rahotanni za a ji cewa yayin da najeriya ke fatan samar da allurar rigakafa a kasar kwararru sun nuna damuwar su kan yawan likitoci da ke barin kasar lokacin da wayannan ma'aikatan kiwon lafiya suka cewa wannan kasan kan samu gaba ko kuwa akan sukan bar gaba ne a cikin ita harkan kiwon lafiya A ƙasar Ghana kuma masana tattalin arziki sun nuna goyon bayan su ga babban bankin ƙasar wajen shirye-shiryen da yake yi na tsabtace kasuwar canjin kuɗi ta bayan fage a ƙasar. ina jin kiran da bank of ghana ta yi to ina jin kira ne da yake muna eh, goyon bayan gwamnati kuma ina jin faduwan cd da ake yawan yi za a yi a magance shi wannan bangare idan muka leka jamhuriyar nijar kuma za a ji cewa 'yan kasuwa sun bayyana damuwa a game da yawaitar sace-sace a babbar kasuwar birnin yamai kama kowace ranar lahadi yau ma muna tafi da shirin matasa a duniyar gizo wanda shamsiya hamza ibrahim ke gabatarwa muna kuma tafi da wasu daga cikin rayun da ku masu sauraro kan turu ta imel kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar. Uwar gidan shugaban Ukraine ta bayyana cewa mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine ta haifar da tashin farashin makamashi a fadin nahiyar Turai. To amma ta ce wannan kuma ya samawa wa kasar ta karin kuɗi. A wata zantawa da rediyon BBC a yau Lahadi, Olena Zelensky ta ce na fahimci yanayin yana da tsanani ko a Ukraine ma farashin yana tashi to amma ƙari kan haka shine ana kashe mutanenmu saboda haka yayin da ka fara kyarga kudaden asusun bankin ka ko kuma na aljihun ka mu ma muna yin haka tare da kyarga mutanen da yakin ya rutsa da su ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗa a wata sanarwar bayanan sirri ta shafin twitter a yau lahadi cewa dakarun rasha na ci gaba da fuskantar matsaloli da suka shafi da'a a ukraine ko baya ga bakar wahala da rasa rayuka ɗaya daga cikin koken da sojojin rasha da aka girke a ukraine suke ci gaba da yi shine matsalar da ta shafi biyan haƙoƙinsu sanarwar ma'aikatar ta ce a tsarin aikin sojin rasha kudaden shigar soji sun kunshi matsakaicin albashi da wasu garaɓasa da kuma alawus alawus a ukraine akwai yiwuwar samun babbar matsala ta rashin biyan garaɓasa ta bakin daga wannan kwa saboda rashin ingantaccen tsarin aikin soji da kuma rashin ingantattun dokokin aikin soji na musamman da kuma akalla wasu ayyukan cin hanci da rashawa tsakanin kwamandojin soji an kashe akalla mutane 33 sakamakon wani hari da wata kungiyar mayaka ta kai a wani gari da ke gabashin jamhuriyar demokradiyyar congo a cewar jaridar monito a yau asabar tana mai ƙari akan adadin waɗanda suka mutu da aka bada su tun da farko jaridar ta wallafa a shafin ta na twitter cewa akalla mutane 33 suka mutu ciki har da 'yan kungiyar mayakan da kuma farar hula sakamakon harin da kungiyar mayakan kodeko ta kai a mongbalu da ke lardin ituri to sai dai bata bayyana ko nawa daga cikin mamatan ne farar hula ba adadin waɗanda suka mutu ya haura da mutane 22 da aka ba da rahoto da farko a harin na mongabulu magajin garin jin fira da kilesende ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na afp a farkon makon nan cewa an gano gawarwaki 22 sakamakon aron gama tsakanin mayakan da dakarun ƙasar congo farar hula goma sha hudu da mayakan takwas aka kashe a cewarsa yana mai bayyana cewa mayakan kodeko sun yi ta kai farmaki tun a ranar talata a kokarinsu na kwato 'yan uwansu mayaka da jami'an tsaron congo suka kama Ƙungiyar tsatsauran ra'ayin Islama ta Hamas da ke mulkin Gaza ta aiwatar da hukuncin kisa kan Falasɗinawa biyar a yau Lahadi. Biyu daga cikinsu an caje su da laifin yi wa Isra'ila leƙen asiri a can baya a shekarun 2015 2009 a cewar ma'aikatar lamuran cikin gida. Hukuncin wanda aka aiwatar da sanyin safiya ta hanyar rataya ko harbi shi ne na farko da aka yi a yankin ƙasar Falasɗinu tun daga shekara ta 2017. hukunce-hukunce masu tsanani na baya da aka aiwatar a gaza sun haifar da kakkausar suka daga kungiyoyin rajin kare haƙƙin bil'adama sanarwar ma'aikatar bata bayyana cikakken sunayen ko ɗaya daga cikin mutanen da aka kashe ba ta ce uku daga cikinsu an yi musu hukuncin ne kan laifin kisan kai sanarwar ta ce 'yan leƙen asiri biyu da aka yanke wa hukuncin 'yan shekaru 44 da 54 sun baiwa isra'ila wasu bayanan sirri da suka haddasa kisan falasɗinawa. ofishin prime minister isra'ila da ke kula da ayyukan bayanan tsaron kasar ya ƙi yin sharhi kan lamarin sanarwar ta ce an zartar da hukuncin ne bayan bin dukkan hanyoyin da doka ta tanada haka kuma an baiwa dukkan mutanen cikakken 'yancin kare kansu an jima kaɗan murtala zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu najeriya inda hukumar kula da abinci da magunguna ta Najeriya ta ba da tabbacin cewa tana aiki dare da rana don tabbatar da an samar da allurar rigakafin cutar coronavirus kuma tuni gwamnati ta cin mai yarjejeniyar haɗin gwiwa da wasu kamfanonin kera magunguna na ƙasar waje. To sai dai ƙwararru sun nuna damuwa kan yawan likitoci da ke barin ƙasar na iya kawo cikas wajen cimma wannan buri. Madina Dauda gare ki Shugabar hukumar kula da abinci da magunguna Farfesa Mojishola Adeyeye ita ce ta bayyana haka a wani taron manema labarai da ta kira a Abuja. Adeyeye ta ce hukumar ta sayi na'ura ta musamman da za ta yi amfani da shi wajen tantance sinadaran da za a yi amfani da su wajen kera magunguna akan kuɗi dalar Amurka miliyan biyu da ɗigo hudu. We will start manufacturing of vaccine. That doesn't mean we produce completely develop vaccine. The government also has a PPP arrangement with May and Baker to form vaccines The government has 49%, May and Baker has 51%. A nan Adeyeye ce take cewa lallai za mu fara kera magungunan rigakafin a nan gida Najeriya kuma tuni har gwamnati ta shiga yarjejeniyar haɗa sinadaran tare da kamfanin May and ta ƙasar Jamus. wanda zai kawo kashi hamsin da ɗaya cikin ɗari na kuɗaɗen da ake bukata na aikin sannan gwamnatin tarayya za ta bada kashi 49 cikin ɗari na kuɗaɗen. adeyeye ta ce manufar ita ce samun damar ƙera alluran rigakafin kuma ba na korona kaɗai za a ƙera ba adeyeye ta ce hukumar za ta faɗaɗa bincike domin ya shafi garuruwa da ke kan iyaka saboda ana gudanar da ayyuka da yawa kusa da iyakoki kuma a nan ne ake yin fasa kayayyaki da ba su dace ba masu ruwa da tsaki a fannin kiwon lafiya irin su Dr. Bulama Garba wanda ke zama daraktan bincike da kididdiga na hukumar lafiya matakin farko na ganin wannan shine mataki mafi a'ala a harkar magance cututtuka musamman masu yaduwa. Wannan ya nuna cewa federal government tana kokari a wajen samun rigakafin nan. To kuma dama tun kafin corona ta zo aka yi wannan a aka kafa wannan bio vaccine Nigeria Limited. Kuma tun daga wannan lokacin ake ta kokarin a cewa lalle an samu rigakafi wanda yake ba wai kawai na COVID-19 ba wato duka rigakafin wato kamar a ce da BCG da polio ciwo da ta kyanda da ta sauki haƙwara da tarin fuka da tarin shika. To sai dai ga shugaban kungiyar likitoci ta ƙasa Dr. Godiya Ishaya yana ganin akwai abin dubawa a yadda ƙwararrun likitoci da ake buƙatar su ke barin ƙasar a daidai lokacin da ake yin irin wannan yunƙuri na ƙera allurar rigakafin cututtuka wanda yin haka yana iya kawo wa shirin cikas. Duk lokacin da wayannan ma'aikatan kiwon lafiya suka kawar cewa wannan kasan kan samu gaba ko kuwa akan sukan bar gaba ne a cikin ita harkan kiwon lafiya wanda ya zama dole sauran kaɗan da suka rage a kasa ɗin su cike to a duk lokacin da wannan ya faru akan iya samun illoli daban-daban amincewa da yarjejeniyar haɗin gwiwa tsakanin gwamnatin tarayya da kamfanin haɗa magunguna na mai ambeka ta ƙasar jamus za ta tabbatar da cewa kashi ashirin na allurar da ake amfani da su a najeriya za a riƙa yin su ne a cikin gida madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya a gaida madina dauda Kada a shafa ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ga Murtala da cigaban labaran duniya. Jami'an kiwon lafiya a Argentina sun faɗa a jiya Asabar cewa mutane uku da ke wani karamin asibiti a arewa maso gabashin lardin tucuman sun mutu sanadiyar cutar tsofaffin soji wata kwayar cutar bakteriya da ke shafar huhu ministan lafiya kala bizuti ya faɗa wa manema labarai cewa an gano cutar a zaman musabbabin mummunar mura a cikin mutane hudu da suka yi fama da matsanancin zazzabi ciwon jiki da kuma wahalar numfashi dukkan mutanen sun mutu ne a asibiti ɗaya tun daga ranar litinin a birnin san miguel de tucuman da baya bayan nan a safiyar jiya asabar mutum ne mai shekaru 48 da ya fama da matsalolin lafiya haka kuma wani dattijo mai shekaru saba'in da aka yi wa tiyata a asibitin shi ma lamarin ya rutsa da shi an kuma gano wasu alamomin cutar bakwai duk daga cikin asibitin kuma sun hada har da ma'aikatan asibitin in ji jami'an lardin mutane takwas za su gurfana a gaban kuliya a gobe litinin a faransa bisa tuhumar taimakawa wani mahari da ya tuka wata babbar mota cikin wani taron jama'a a nice ya kuma kashe mutane 86 'yan sanda sun harbe maharin hallahira a ranar ta sha hudu ga watan yunin shekara ta 2026 ya tuka babbar mota mai nauyin tan goma sha tara ya kuma kutsa a cikin taron jama'a da suke shakatawa a wani dandalin kankara inda ya ci zarar kilomita biyu yana tattaka mutane ana sa lokacin zaman na wata kotun musamman ta laifukan ta'addanci a paris waɗanda suka sami tsira daga harin da kuma waɗanda suka rasa 'yan uwansu za su bada bayanin yadda lamarin ya auku. ana sa ran yanke hukunci a cikin watan disamba a gaida murtala faruku sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Babban bankin Ghana ya yi kira ga masu ruwa da tsaki da su taimaka wajen shirye-shiryen da yake yi na tsabtace kasuwar canjin kuɗi a ƙasar ta hanyar dakile harkokin waɗanda ba su da rajista musamman 'yan canjin bayan fage da aka fi sani da black market daga akara ga rahoton da wakilin idris abdallah bako ya aiko mana Wannan wani yunkuri ne na ƙoƙarin da babban bankin Ghana ke yi na farfado da darajar kuɗin da ya yi matukar faduwa kan kuɗaɗen ƙasashen waje a wannan shekarar. Da take jawabi a wajen taron wayar da kan 'yan kwamitin haɗin gwiwa tsakanin hukumomin tabbatar da doka da oda da kuma bankunan Ghana wato Coclub a takaice a birnin Accra. Mataimakiyar gwamnan bankin Ghana LC Ado Awazi ta yi Allah wadai da yawan 'yan kasuwan bayan fage da aka fi sani da black market a kasuwar hada-hadar kuɗi lamarin da ta ce ya taimaka gaya wajen raunana darajar kuɗin ghana ta ce da taimakon hukumomin tsaro bankin ghana ya lashe takobin yaƙi da su masani akan kuɗi da tattalin arziki hamza adam tijjani ya gaya wa muryar amurka cewa wannan matakin da babban bankin ghana ya ɗauka ya yi daidai masu canji ta baraunayin haya sun samu karfi misali mutum zai je ne ya bude dola account da cewa duk lokacin da yake neman dola dola in ya zai samu to amma sai ka ga duk lokacin da mutum ya je neman dola su tari bank of ghana sukan hana shi in ma ya kasance shirye-shiryen da gwamnati ke yi ne ko dai karan kansu ne suke hana mishi to sai ka ga mutum ya garzaya wurin canjiyan kudi ta barauniyar hanya wato black market kuma black marketing kowace lokaci mutum yaje yana samun kudi to wannan ya bar wato business din na black marketing sun yi karfi ya sa duk lokacin da gwamnati yake neman ya kawo wani shirye-shirye na control faduwan cd sai ka ga yana da wahalan gaske saboda akwai makudan daloli an wa'annan mutane to ina jin kiran da bank of ghana ta yi to ina jin kira ne da yake muna goyon bayan gwamnati kuma ina jin faduwan siri da ake yawan yi za a yi a magance shi ta wannan bangare kira ne mai kyau babban bankin ya kara da cewa akwai dokar canjin kudaden kasashen waje doka ta ɗari bakwai da saba'in 773 wanda yake jagora ga masu canjin kuɗi da suka yi rijista amma wasu daga cikinsu ba su bin waɗannan ka'idoji dokar na nuni da cewa duk wanda ya zo canjin kuɗi tilas ne ya ɗauki wasu jawabai nasa a ofishin da za a yi masa canjin samun waɗannan jawaban ne wani manajan ofishin hada-hadar kuɗi mai rijista wanda baya son bayyana sunansa ya ce da kamar wuya in da ka zo canji duka ya kamata ka rika gana kadin ka in ka yi canji a baka receipt banda gana kadin ya kamata mu san kuma ina kake ne lamban gidanka alal misali ba ko ya shigo kana tambayin shi na gidanka yake ba ni hausu lamban gidanka kaza kaza kaza Allah kiyaye Allah kiyaye yanzu kila mai shin ya zo ya yi canji da daren sai aka ja ka mai fashi yanzu ina hankalin shi zai je ina ya zo ya canji kila aka karbi abin ga information shi mataimakin manajan ofishin canjin kuɗi na village gate da ke nima ismail lawal fal ya ce duk da cewa wannan matakin yana da kyau amma lallai ya kamata bankin ghana ya sake kulla alaka da gidajen canjin kuɗi kamar yadda yake a da den ministan kuɗi na kasan ghana da gwamnan bankin ghana sun doki wani mataki kowane forest bureau wata duka an zo an kira inda aka yi ka sai dola dubu dari ne pound dubu dari ne an baka in an baka sun ajiye maka ka'ida kudin ga da muka baka mun baka don ku ci amfani su zo suna control maka don suke baka kudi su da su nuna maka ka sayar kudi kaza sun baka kan da ka ci amfani ka sayar sun baka kaza ka sayar shi kaza shi lokacin ya bar abin ya saya yana move kan da ya kamata amma for so many years ce sun zo wannan dangantaka tsakanin bank of ghana da yan forest bureau ya kat an yanke wannan saboda shi yanzu yana nan ne kamar kana da da baka bashi kudi abinci ka tambaye shi da ke samu kudi ya cike kanshi yana da wuya na yi kokarin jin ta bakin masu canji ta bayan fage waɗanda aka fi sani da black market amma ta ci tira domin duk wanda na tunkara sun iya yarda in hira da su idris abdallah bako sashen hausa na muryar amurka daga accra ghana a gaida Idris Abdallah Bako. To yanzu kuma bari mu jamhuriyar Nijar. Kungiyoyin 'yan kasuwa sun bayyana damuwa a game da yawaitar sace-sace a babbar kasuwar birnin Yamai, inda barayi ke kewaye matakan tsaron da hukumar gudanarwar kasuwar suka shimfiɗa don fasa shaguna da daddare, saboda haka suka yi kira mahukunta su duba wannan matsalar da ke barazana ga tattalin arzikin ƙasa. Wakilin murya Amurka ya mai Sulaimu Mini Barma ya aiko mana ƙarin bayani. Babbar kasuwar Grand ko kuma Habu Bene na matsayin kasuwa mafi girma da mahimmanci a birnin Yamai, inda dubban 'yan kasuwa manya da kanana ke hada-hada a kowace rana da karfe 8 na safe zuwa 6 na yamma. Kuma daga wannan lokaci har zuwa wayewar gari jami'an tsaro kan yi sintiri a ciki da wajenta. yayin da masu kula da tsaftar kasuwar kan yi amfani da wannan dama don gudanar da ayyukan shara sai dai waɗannan matakai ba su hana wa barayi fasa shaguna ba kamar yadda a ƙarshen makon nan aka gano wasu shagunan da aka yace rufi aka ɗibi kayayyakin da kawo yanzu ba a bayyana darajarsu ba lamarin da ya tada hankulan 'yan kasuwa abdulkadir Amadu shine magatakardar kungiyar 'yan kasuwar Grand Marché. Le Grand Marché est devenu, je sais même pas comment dirais-je, mais des vols à répéter. Ya ce babbar kasuwa ta shiga cikin wani halin da ba a san da me za a kwatanta shi ba. Ba a fice wata guda ba da aka yi mana sata cikin yanayi makamancin na yau. Muna matukar buƙatar tsaro. Ya kamata a ba mu kariya da mu da dukiyoyinmu a wannan kasuwa. C'est tout marché A ƙarshen taron da suka gudanar a ƙarƙashin jagorancin ministan kasuwanci a washe garin satar da aka fuskanta a watan da ya gabata. Shugabannin 'yan kasuwa da hukumar Sokojen mai alhakin gudanar da al'amura a wannan kasuwa da hukumar 'yan sandan Yamai domin haskaka titunan kasuwar sai dai har zuwa wannan lokaci ba a yi wannan aiki ba. abin da ya sa shugaban 'yan kasuwar nijar sama'ila hatimi mai aya ke tunatarwa akan mahimmancin wannan mataki minista na 'yan kasuwa baki daya ya ba da umarni ga sokojam ta yi kokari sa wuta irin waggawa da aka sa dogayen amfululuka yan akwai duhu ba ta gari suna iya zakuwa shi abin da ya gada mashi tiyati to shi ne eh, da je kin soko ya ba ne kofi letter cewa ya yi wannan neman da karancin jami'an tsaro a cikin wannan kasuwa mai dubban shaguna wata matsala ce da aka gano cewa tana buƙatar a gaggauta magancewa kasuwanci bai yi dole sai an kawo tsaro Ɗan kasuwa yana buƙatar a tsare shi a tsare kayan shi da rayuwar baki daya muna kira da babban murya ga gwamnati ya yi ramfar sirkin security a cikin wannan kasuwa eh sai waɗanda annan suna bakin kokarin su amma kasancewa kasuwa tana da girma kadancin su bai ba su dama security ta gaba daya a shekarar 1950 ne aka kafa kasuwar grand marché ko habu bene da ke tsakiyar birnin yamai kafin gobara ta lakume ta a watan maris na 1982 lamarin da ya sa gwamnatin wancan lokaci kashe miliyan akalla dubu biyar na sefa domin ayyukan zamanantar da ita a yau samar da na'urorin zamani domin zuba ido a kan wannan muhimmiyar kasuwa hanya ce da ya kamata a fara tunanin bi a wannan lokaci na ci gaban kimiyya Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masauraro sauraro Assalamu alaikum barkamu da arzikin sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim jagorar shirin. Madalla. Shin ya dace a matsayinka na ma'aikacin gwamnati ko wata ma'aikata ko ma ɗan jarida ka bayyana ra'ayinka na karan kanka a kafafen sada zumunta ta yanar gizo da zaben kalaman da suka dace wajen bayyana ra'ayinka ko tsokaci? Ma'aikatu da dama suna da tsari ko dokokin da suka shimfiɗa ga ma'aikatansu da bai bada damar su nuna a kan wani al'amari har ma da bayyana ra'ayi kan wani abu da ya shafi gwamnati. To a yau shirin matasa a duniyar gizo ya jiyo ta bakin wasu 'yan jarida kan wannan batu. Sunana Abubakar abubakar salihu kuma ina aiki ne da tashar talabijin ta channels wato dangane da batun yin amfani da kafafen sada zumunta ko social media kamfanin da nake yana da dokoki da ke son a bambance tsakanin yin amfani da irin waɗannan kafafe a hukumance cewa kana wakiltar kamfani da kuma rarrabewa tsakanin eh, wato irin waɗannan kafafe na ƙashin kanka domin za ka bayyana ra'ayi zama ra'ayinka ne ya bambanta da ra'ayin kamfani don haka haka a duk shekara muna sabunta irin waɗannan dokoki domin kada a kuskure a je a fitar da wani abu na ƙashin kan kai ya danganci kamfani wanda kuma duk wanda ya saba haka akwai hukunci da aka tanada to wannan ce ta sa dukkanin ma'aikata suna kaffa kaffa gurin bayyana ra'ayi a irin waɗannan kafafe har ma ta kai da za ka ga akwai karancin suna karancin irin waɗannan musamman facebook da whatsapp wanda yawanci mutane sun san ka da kamfani ka fito fito ka bayyana na ila ga cewa ba a faya yi ba ko ban sani ba wata wala Allah wadansu suna buɗe wasu account ne da wasu sunaye domin su eh, sada zumunta amma dai saboda tsoron kada mutum ya saba dokoki irin waɗannan ana kafa kafa to kuma wannan ya janyo tsafta da kiyaye shi martabar kamfanin. To sai dai wasu na ganin tsokaci ko rubuce-rubuce da ma sharhi da suke yi ta kafafen sada zumunta a yanar gizo ra'ayinsu ne da bi shafi gurin aikin da suke wakilta ba a cewar wannan ɗan jaridar. Sunana Nasir Salisu Zango ni ne manajan a sashen labarai da al'amuran yau da kullum a Freedom Radio Kano. Gaskiya ina gabatar da shirye-shirye na na rediyo a waɗannan kafafen yar labarai. Sannan kuma ina kuma yin amfani da social media sosai musamman ma dai a shafin dandalin sada zumunta na Facebook domin ina I'm very active ina wannan sosai don ina da followers sama da dubu ɗari da ashirin da wani abu kuma a shafi na ma ina da sama da haka to kuma aiki na daban amma aikin kuma eh, rubuce-rubuce na da nake rubuta ra'ayoyi na a shafukan facebook daban suke duk da cewa ban fiye yin rubuce-rubuce akan abin da ya shafi siyasa ba amma ina yin rubuce-rubuce na na ra'ayi na amma na kashin kaina akan abin da ya shafi mulki da tsarin tafiyar da al'umma da kuma ra'ayoyi na akan wasu abubuwan na al'amuran yau da kullum kuma ko da yaushe ina bayyana cewa ra'ayi na daban ra'ayin kuma aiki daban misali idan na zo aikin mm, mm, mm, a facebook dina ba aikin jarida nake ba dandali ne da nake bayyana ra'ayoyi na kuma ba sun bambanta da abin da zan yi kuma a labarai al misali tsarin labarai aka yana da ka'idoji za ka bi sai za ka yi balansin za ka yi wane ne da sauransu amma a tsarin a facebook dina ina rubuta abin da na ga shine ya dace shine ra'ayina tsantsar ra'ayina abin da yake ta da abin da nake so da abin da bana so da sauransu su da haka babu alaka tsakanin rubuce-rubuce na facebook da kuma aiki na na jarida don haka ko da ma yan tsirarin mutane da suke alakanta a cewa in na yi rubutu su ce aini dan jarida ne bai kamata ba nakan gaya musu cewa nan shafin facebook ba gurin aikin jarida ba ne shafi ne nawa na ra'ayin kaina da nake bayyana ra'ayoyina can kuma aiki ne da za a bi ka'ida da tsari da kwarewa ta aiki ka yi aiki yadda ya dace Wasu lokutan ire-iren kalamai da ake amfani da su wajen bayyana ra'ayi ko sharhi kan wasu bayanai kan jefa mutum cikin tashin hankali da aikin da na sani. Amma a cewar ɗan jarida yaya iyatawa akwai matakai guda biyu da suka kamata ɗan jarida ya duba kafin tsoma bakinsa kan wani abu a kafafen na yanar gizo. Na farko sai ka kalli matakin ilimin mutanen da kake magana da su za ka gane shi waɗannan mutanen suna da matakin ilimin sakandare ne ko ko ilimin gaba da sakandare ko kuma san kai farfesa ne za ka yi za ka yi magana da su to dan jarida sai ya kalli waɗannan sannan dan jarida sai ya kalli shekarun mutanen da zai yi magana da su ya gane waɗannan irin kalamai zai zaba ya yi magana da su wannan da yana daga cikin abin da ya kamata a ringa duba sannan a ringa magana a kafafen sada zumunta amma yanzu ki gani mafi yawancin masu magana a kafafen sada zumunta ba su la'akari da irin waɗannan ka'idojin na idan sun yi rubutun wa za su kaima wa za su tallata ma da wa da wane ne kuma zai gani ya karanta wannan rubutu to kin ga bai kamata ɗan jarida ya ringa magana ba irin kafafen sada zumunta har dai ma idan wasu akwai wasu kafafen yaɗa labarai waɗanda suke na yanar gizo idan suna buƙatar ɗan jarida ya sharhi ko ya ƙarin haske game da irin abubuwan da ke faruwa a duniya da najeriya baki da to ya kamata a ce sun ware wani fili wanda suke gayyato yan jarida da su ringa yin bayani da ƙarin sharhi akan abubuwan da ke faruwa ba wasu yan jarida su ringa ɗauka alƙalamin su ba a kafafen sada zumunta suna rubutu sakamakon kuma an koya masa cewa ba za su ɗauki ɓangare ba su goyi bayan shi sannan idan ka ci karo da wani abin da ya kamata ka mai da martani a kafafen sada zumunta wanda mafi yawanci wasu abubuwan da ke faruwa ma wanda zaka ka ɗau kamar da martani kansa sai kayan martanin sannan daga ba idan aka zurfa bincike za a gane cewa wannan abin ba gaskiya bane abin ba haka yake bai faru ba to ya kamata a ce dan jarida ko kuma ma da sauran al'umma idan za su mai da martani game da abubuwan da ke faruwa a kafafen sada zumunta na farko sai sun tabbatar da afkuwar lamarin sannan ma a yi magana da shi wanda yanzu ba haka lamarin yake ba. Irin abin gani sauraro a yau a nan shirin zai ja birki albarshi a mako na gaba za mu daura yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen hausa na muryar amurka ni shamsi hamza ibrahim ke mana fatan alkhairi bi salam a gaida shamsiya bara a ji kaɗan daga ra'ayoyin masu sauraron mu Sakonmu na farko ya fito ne daga Sani mai lange-lange a wuri ya ce muna marhabin da yunkurin ƙasa Amurka na jaddada niyyar ci gaba da taimakawa Nijar a fannin tsaro fatar Allah ya sa a cimma nasara. Sako na gaba ya fito ne daga Abdulmutallib Mande Magarya da Nasiru Shehu Yunisari suka ce salam biyo ya Hausa muna muku fatan alkhairi. muna son ku isar mana da saƙonmu zuwa ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta jihohi da su ƙara dage dantse domin ganin sun kawo ƙarshen matsalolin tsaro da ke addabar mu. Allah ya ba mu zaman lafiya mai ɗorewa. saƙo daga kawo mai ruwa Bajoga da Comrade Adam Adamu Abubakar Bajoga suka ce barazanar da mayakan Boko Haram suka yi wa masunta a tafkin Chadi da su fice daga wajen, inda wasu suka fara barin wajen abin damuwa ne. ya kamata shugabannin tafkin chadi ku gaggauta daukar matakin da ya dace domin masunta ba su san wata sana'ar samun na sakawa a bakin salati sai ta wannan hanyar su sako daga safiyanu gumal zangon daura ya ce assalamu alaikum ya hausa al'ummar da ambaliyar ruwan sama ta rusa mahallai a damunar bana hakan abin a tausaya musu ne allah ubangiji ya ba su ikon mayar da mahallansu allah ya kare aukuwar haka a nan gaba sai sako daga alhaji umar foreba gashuwa da ke fatan alheri biyo ya hausa tabbas haɗin kai tsakanin malamai da hukumomi don su ja hankalin mabiya da su ba da haɗin kai ga allurar rigakafin kyan biri a zimbabwe ya yi daidai sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga garba sabiola gashuwa ya ce salam biyo ya hausa don allah ku bani dama domin na kira ga gwamnatin tarayya da ta gaggauta kawo al'ummar da gidajensu suka rushe ɗaukin gaggawa a garin Gashuwa tunda gwamnatin jihar mu ta yi ta kasa. To madalla kafin mu karkare ga Murtala ya sake dawa da labarai amma a takaice. To Hafiz a takaice uwar gidan shugaban Ukraine ta bayyana cewa mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine ta haifar da tashin farashin makamashi a fadin nahiyar Turai. To amma kuma ta ce wannan ya sama wa kasar ta karin kuɗaɗe. To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau gaba ɗaya, sai kuma gobe da asuba idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokanan aikinmu da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Murtala Faruku Sanyinna da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa a huta lafiya. Ma'assalam.